masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da muke kamu ku labaran duniya da farko ga muhimman kanin su. A cikin labaran namu za ku cewa Tinubu ya nada Olayemi Kadoso a matsayin sabon gwamnan CBN. A gefe guda kuwa an ceto mutane 30 da aka yi garkuwa da su a jihar Bauchi. Har wayo za ku cewa jami'an Lagos ta ragewa wa ɗalibanta kuɗin makaranta. idan maka tsallaka ketare morocco za ta sake gina gidaje dubu hamsin da girgizar ƙasa ta lalata ƙasar da ƙarshe muna ɗauke da rahoton wasanni inda za ku cewa osimhen messi da haaland suna takarar gwarzon fifa na bana To kanin labaran na muke ne yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Hadiza Ahmad Hassan. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya bayyana sunan Dr. Olayemi Michael Kadoso a matsayin sabon gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN na tsawon shekara biyar. Da zarar majalisar dattijai ta amince da shi. wannan bayani na kunshe ne a cikin wata sanarwa da mai magana da yahun shugaban kasa a juri in ingalaila ya fitar a ranar juma'a bayanin ya ce tinubu ya ɗauki matakin ne bisa dogaro da sashi na takwas karkashin sashi na ɗaya na dokar babban bankin najeriya ta 2007 wadda ta baiwa shugaban kasa karfin ikon naɗa shugaba da mataimaka hudu na babban bankin sanarwar ta kuma bayyana sunayen wasu mutane hudu da shugaban ya amince da su domin nadawa a matsayin mataimakin gwamnan babban bankin na Najeriya. mataimakin su ne mrs emim nana osuro da mr muhammad sani abdullahi da tijo da mr philip ikezo da kuma dr bala m bello shugaban ya buƙaci waɗanda aka naɗa su mayar da hankali wajen aiwatar da muhimman sauye-sauyen da aka bullo da su a bankin a ƙoƙarin gwamnatinsa na sake fasalin tattalin arzikin ƙasar nan. a watan yunin wannan shekara ne shugaba tinubu ya dakatar da gwamnan babban bankin nigeria godwin emefiele shugaba bola ahmed tinubu ya jaddada aniyarsa ta gyara nigeria yana mai bayyana 'yan kasar da cewa masu kwazo ne saboda haka babu wani dalili da zai sanya su zauna cikin talauci tinubu ya bayyana hakan ne yayin da ya karbi bakuncin tawagar wasu dattawan kasar da suka hada da jagororin jam'iyyar apc da pdp a fadar shugaban kasa kamar yadda mai magana da yahun sai bayyana tinubu ya ce yan najeriya ba ce ma zaune ba ne kasar tana da arziki abin da ake bukata shine taimakon juna a zama yan uwa na gari ya ce zai yi aiki tukuru da manufofi masu kyau da sadaukarwa da ƙwarin gwiwa don samar da arziki ga 'yan Najeriya babu wani dalili da zai sanya mu zauna cikin talauci ba za mu ci baya ba shugaba tinubu ya kara da cewa ba wani abu bane yanzu muna fuskantar tsanani amma daɗin na gaba za mu cimma muradunmu tare da cika burukan kakanninmu dogar shugabannin sun ce sun yi amanna cewa zai ciyar da najeriya gaba zai kuma cika alkawarin da yi wa ƙasar nan jami'an tsaro da 'yan banga sun yi nasarar kubutar da mutanen nan da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su ranar alhamis a ƙauyen gujin guduri da ke yankin karamar hukumar alkaleri a jihar bauchi mutanen da adadin su ya kai talatin sun samu yancin su ne bayan wani samamin haɗin gwiwa tsakanin 'yan sanda da 'yan banga wanda ya kai ga fafatawa da 'yan bindigar a cikin mutum talatin da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su akwai mata da ƙananan yara da kuma maza. yankin na gujin duguri dai na cikin yankunan da ke fama da tashin hankali a ƙaramar hukumar alƙariri ta jihar bauchi mazauna yankin sun ce 'yan bindigar sun tare hanya ne inda suka yi awon gaba da mutanen da ke cikin motoci da kuma babura wanda suka ci kasuwar mararraba a ranar alhamis a baya bayan nan da ya gwamnonin jihohin yankin arewa maso gabashin nigeria suka yi wani taro inda suka jaddada karfafa matakan tsaro domin dakile ayyukan 'yan bindiga da ke addaba su a yankunan su To adadin hauhawar farashin kaya a nigeria ya kara zuwa kashi 25.80 a cikin 100 a watan Agusta. idan aka kwatanta da na watan Yulin shekarar 2023 wanda ya tsaya a kashi 24.08 kamar yadda hukumar ƙididdiga ta ƙasa wato NBS ta bayyana. rahoton ya bayyana cewa hauhawar farashin kayayyaki ya karu da maki ɗaya da cikin ɗari ya ƙara da cewa a duk shekara hauhau farashin kayayyaki ya kai kashi biyar da dugo ishirin cikin 100 idan aka kutanta da adadin da aka samu a watan agustan shekarar 2022 wanda ya kai kashi 20.52 cikin 100 ta ce hauhawar farashin abinci a watan agustan 2023 ya kai sama da kashi 29 cikin wanda ya kai sama da kashi shida bisa ɗari idan aka kwatanta da adadin da aka samu a watan Agustan 2022 wanda kashi 23.12 cikin ɗari ne. NBS ta lura cewa hauhawar farashin kayan abinci a kowace shekara ya samu asali ne sakamakon hauhawar farashin mai, biredi, hatsi, kifi da ganyayyaki da sauran kayayyakin abinci. To hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce cutar mashako ta sake dawa a zagaye na biyu a Najeriya. Ta ce an sami karuwan mutanen da ke kamuwa da cutar da ma waɗanda ke mutuwa sanadinta idan inda aka tabbatar da samun mutane 4,717 da mashakon ta kama. Wani rahoto da hukumar lafiya ta fitar ya nuna cewa tsakanin 30 ga watan Yuni zuwa 31 ga watan Agusta, Najeriya ta ci gaba da fuskantar karuwar yawan masu kamuwa da cutar. rahoton ya ce tun farkon bullar cutar mashakuwa a shekara ta 2022 mutane 8,353 ne aka yi zargin sun kamu da cutar inda gwaji ya tabbatar da ita a jikin mutane 4,717 yayin da aka sallami mutum 1,857 bayan gwaji ya tabbatar ba sa dauke da wata alama ta cutar sai kuma mutum 1,048 da har yanzu sakamakon gwajin su bai fito ba. WHO ta kuma ce a cikin mutane 4,717 da suka kamu da cutar 3,466 yara ne in shekara 14 zuwa ƙasa dangane da jinsi masu fama da cutar. rahoton ya nuna cewa fiye da rabin waɗanda suka kamu da mashako mata ne mutane dubu da da saba'in hudu cikin waɗanda suka kamu da cutar ne kawai aka yi wa cikakken rigakafin mashako yayin da mutane biyu da casa'in 299 ba su samu rigakafin yadda ya kamata ba. haka zalika fiye da rabin waɗanda suka kamu da cutar mutane dubu biyu da da takwas 2,801 ba taɓa yi musu rigakafin mashako ba kamar yadda rahoton ya nuna. Hukumomin jami'ar tarayya da ke lagos sun bayyana rage kudin makaranta da na dakunan kwanan dalibai ga daliban jami'ar. Cikin makon nan ne dai daliban jami'ar suka gudanar da zanga-zanga domin nuna adawa da tsadar kudin makarantar da jami'ar ta kara a zangon karatu na wannan shekara. matakin na zuwa ne bayan wata ganawa da aka gudanar tsakanin shugabannin jami'ar da na kungiyar dalibai ta kasa wato nans da kuma shugabannin malaman jami'a shugabannin ɗaliban sun buƙaci a sauya ƙarin kuɗin makaranta da kuɗin da wato da kuɗin wurin kwana na ɗalibai tare da maido da ƙungiyar ɗalibai a jami'ar yayin da ta amince da rage kuɗaɗen makarantar da na masauki nan take hukumomin jami'a sun yi alƙawarin fara aikin dawo da ƙungiyar ɗalibai a makarantar. To a labaran ƙetare kuwa hukumomin ƙasar Morocco sun sanar da shirin bayar da kuɗaɗe don sake gina gidaje kusan dubu hamsin da girgizar ƙasa ta afkuwa ƙasar a makon jiya. Za su samar da sama da dala dubu goma sha uku don sake gina gidaje da suka lalace gaba ɗaya da kuma dala dubu takwas ga waɗanda suka fuskanci barna mai yawa. a halin da ake ciki za a baiwa mazauna wuraren da suka lalace matsuguni na wucin gadi da aka tanadar don jure yanayin sanyi kuma kowane gida za su samu tallafin dala dubu uku har yanzu ba a san ainihin adadin mutanen da suka rasa matsugunansu ba an tabbatar da mutuwar mutane kusan dubu uku yayin da sama da dubu biyar suka jikkata a girgizar kasar mai karfin maki takwas da ta auku a kasar ta morocco To a wani labarin da ya shafi batun ibtila'in kuwa masallatai a faɗin ƙasar Birtaniya sun yi ta karɓar tallafi a wani yunkuri na haɗa ƙarfin ƙarfi domin tallafa mutanen da ambaliyar ruwa ta ta gayyara a ƙasar Libya. A ranar Juma'a ce da ya musulmai da dama suke taruwa a masallatai domin gudanar da sallar Juma'a. Ƙungiyar Islamic Relief ce ta shirya batun tara gudunmuwar wadda ke da togogi a ƙasar ta Libya da masallatai sama da ashirin a Birtaniya. hamza adam wanda shine yake tara kudin tallafi na agajin ya shaida wa bbc cewa yana zagayawa yana taimakawa masallatai wajen karban tallafin abin farin cikin shine ganin yadda mutane suka amsa wannan kira inji hamza ya ce mutane sun zo da su domin da dama sun zo da jakakkuna na tsabar kuɗi suna neman bayar da gudunmuwa ga waɗanda iftila'in ya taɓa. To a labarin wasanni kuwa 'yan wasa shida da suka taimaka Manchester City lashe kofuna uku a kakar 2022-2023 na cikin waɗanda FIFA ta zaɓa domin lashe kyautar gwarzanta na 2023. Erling Haaland, Julian Alvarez, Kevin De Bruyne da kuma Gundogan Rodri da kuma Bernardo Silva na cikin sahun farko na jerin sunayen 'yan wasan da ke takarar lashe kyautar ta gwarzon duniya na FIFA. Lionel Messi wanda ya lashe kyautar sau biyu da kuma Kylian Mbappe na cikin jerin sunayen haɗi da ɗan wasan Ingila Declan Rice. Declan Rice kocin Manchester City Pep Guardiola na cikin masu horar da 'yan wasa da FIFA ta zaba domin lashe kyautar gwarzon koci. Guardiola na takarar lashe kyautar ne da masu horar da 'yan wasa uku da suka kunshi tsohon kocin Celtic Ange da ke jagorantar Tottenham a yanzu. messi wanda ya lashe wa argentina kofin duniya shi ke rike da kambin sai dai babu cristiano ronaldo a cikin jerin masu takarar lashe kyautar wanda ya koma da a kungiyar annasar ta saudiya a disamba masana kwallon kafa ne da suka kunshi tsohon dan wasan chelsea drogba suka zauna suka tantance zaratan 'yan kwallon don a ranar alhamis da aka sanar da sunayen 'yan wasan dai fifa ta bude shafin jefa kuri'a shafin da na fifa.com inda za a rufe tsakiyar oktoba masu horar da 'yan wasa na kasashe da kaftin kaftin da 'yan jarida da kuma masoya kwallon kafa ne za su jefa kuri'ar domin zaben gwarzon ɗan kwallon kafa na duniya ta bana. to duka duka da wannan rahoto na wasanni muka ka karshen labaran namu na yau amma kafin mu sallama da kuka da kuma za ku yi ci gaba da bibiyar kayatattun shirye-shiryen mu ta kafafen sada zumunta da suka hada da Facebook, Instagram, YouTube da sauransu. Duka at Unity FM TV. To a madadin kowa da kowa musamman Suleiman Hassan da ya tace labaran. Sai ni Hadiza Ahmad Hassan da na karanto nake cewa ku ci gaba da kasancewa da tashar haɗin kan al'umma Unity TV murya cikin nazari. Bisalam.